وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta asabar wadda ta dace da 22 ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a wannan masallaci mai albarka ina so in faɗakar da mu mu sani cewa masallaci ɗakin Allah ne masallaci wuri ne na neman rahama masallaci mabubbuga ce ta alkhairi masallaci wuri ne na tattaunawa dangane da abin da yake da alaka da addini da kuma rayuwa ta al'ummar musulmai wanda yake zaune a cikin masallaci zamansa ɗin shi kansa ibada ne idan ya kiyaye ladubbansa idan ya yi shiru bai ɗaga murya ba idan ya zama mai saurare mai kuma bayar da dama ga sauran mutane su zama masu saurare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi yace majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وحفت وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Ita bayan da za a yi mutane su taru a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato a wani masallaci cikin masallatai a sararin duniya yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakaninsu ba yadda za a yi su irin wannan taron illa nazalat alaihi mutakina ba ce sai natsuwa ta sauka a kansu za ka ga kowa a natse babu abin da yake cikin tunaninsa sai abin da za a faɗa masa na alkhairi don ya ji ya aikata sai abin da za a faɗakar da shi cikin wani ɓangare na gajiyawarsa na kurakuransa don ya ji ya tuba ya daina wannan shine nuzulu sakila ubangiji ta'ala ya arzuta ki ko ya arzuta ka da saurare na abin da za a faɗa maka wannan ita ce natsuwa da ubangiji ta'ala yake saukarwa akan waɗanda ya zaɓa cikin bayinsa waɗanda suka samu kansa a ɗaya daga cikin ɗakunansa ne illa nazarat alaihim sakina sannan wa ghashiyatuhum rahma rahama kuma za ta lullube su rahamar ubangiji da haka duk wanda ya zo masallaci yana neman rahama ne ta ubangiji mai neman rahamar ubangiji kuma yakan yi kokari ya lizinci irin abin da ya san zai jawo masa rahama ba wanda zai jawo masa fushin Allah ba sannan wa humul mala'ika mala'ikun Allah za su yi wa wurin da'ira su kewaye bayan Allah suna kidayar mu suna rubuta irin abubuwan da muke cewa da irin abubuwan da muke aikatawa sannan kuma wa zakarahumullahu fi man inda ubangiji ta'ala zai ambace su a ta mala'iku wato fil mala'il ala ubangiji zai ambace su da sunayensu fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda wannan hadisi zai gaskata a kansu shuru ɗinku da kurin ɗinku da sauraronku zai taimaka min wajen isar da saƙon da nake so in faɗa wanda ya shafe ku ku kaɗai mata amma surutunku da yawan kai kawo ɗinku yana iya takaice adadin mintunan da zan yi magana da su su zanto gajeru don haka zan so duk waɗanda suke yawo su zauna wuri ɗaya waɗanda suke surutu kuma su yi shiru ubangiji ta ala ya taimaka mana maudu'in da na zafi yin zantar da mu a kai shine hadithin qur'ani anil mar'a tattaunawar da ya yi game da ya mace ko kuma in ce labarin ya mace kamar yadda alkur'ani ya bamu a nan zan yi ƙoƙari ne in tattaro waɗansu daga cikin ayoyi ba duka ba wanda suka yi magana a kan mace a matsayinta na mace mace kasancewarta rabi na ɗan adam ɗaya rabin shi ne namiji yaya alkur'ani ya tattauna a kanta domin idan har alkur'ani ya yi magana a kan mace, abinda wannan ke nunawa alkur'ani ya san da zaman mace, ya yarda da samuwarsa idan alkur'ani ya yi shiru bai ce komai ba game da mace, to alkur'ani bai san da zaman mace ba kenan alkur'ani ya tattauna a kan mace ta bangarori da dama bangarorin da zan kawo kawai ina son in yi magana a game da mace ne wani lokacin ta iya zamantowa mace a cikin kyakkyawan halinta da kyakkyawar ɗabi'arta wani lokacin mace a cikin mummunan halinta da rashin kyautawarta ta iya zantowa mace musulma kila kuma ta zanto mace wadda ba musulma ba amma dai mace ce wadda alkur'ani ya tattauna a kanta wannan shine babban abin da nake so in yi magana a kai dai in ba ku hoton kulawar alkur'ani mai girma game da yamaci alkur'ani ya tattauna game da yamaci akan kasancewar rabi na dan adam yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir cikin suratul hujurat ya ku mutane lalle mun halicce ku mace da namiji wannan ana magana a kan mace a matsayinta na rabin halitta namiji kuma shine ɗaya rabin mun halicce ku mace da namiji waja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zanto al'ummomi daban-daban wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban yaruka daban-daban wani na hausa wani na kanuri wani na babur wani na shuwa arab wani na wani yaren daban wani inyamuri wani bafulatani wani bayarabe wani balarabe wani bature su ne kaba'ila li ta'arafu dan ku san juna ku gudanar da duniyar ku tare da juna sannan ubangiji ta'ala ya faɗa a farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba wato ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku tsare dokokinsa allazi khalaqakum min nafsin wahida ubangijin da ya samar da ku daga rai daya rai daya din nan da aka halitta a karan fari shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha daga wani bangare na jikinsa ne aka halitti matarsa hawa sannan kuma wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ta su biyun ne ubangiji ta'ala ya daidaita ya yada mazaje da yawa da mataye masu yawa a ban kasa dukkan wanda ka gani ko wanda kika gani idan kika bi ta wance ce yar wance yar wance haihuwar hawa wane dan wane jikan wane dan wane jikan wane har zuwa ga annabi adam mabukkugar mu ɗaya ce asalin mu ɗaya ne rai ɗaya khalaqakum min nafsin wahida daga mace ɗaya wa khalaqa minha zawjaha daga nan ne aka yada saurin bil adama a ban kasa wa batta minhum rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba wannan duk ana magana ne dangane da mace a matsayin ta na rabin dan adam wato dai mace bil adama ce ba dabba ba ce bil adama ce ba aljana ba ce ba halitta ce dan adam ba mala'ika ba هو الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها dukkan waɗannan ayoyi da ire-irensu suna magana a kan cewa ubangiji ta'ala ya samar da mahaɗin ɗan adam a ban ƙasa ya zama ɓangare biyu mace da kuma namiji da haka ba abin da namiji zai fariya da shi akan ƴa mace don iya ce shi mutum ne ita ma mutum ce kamar da alkur'ani ya tattauna game da ita bai ce ba ita wata halitta ce ta daban mace a matsayinta na musulma alkur'ani ya tattauna game da mace a matsayinta na musulma a da dama daga cikin ɓangarori na ayoyinsa ubangiji ce innal muslimina wal muslimat lallai musulmai maza da musulmai mata wannan sai ya nuna yadda a cikin mazaje akwai musulmai kuma a cikin mataye akwai musulmai kuma musuluncin yana nan a irin matakin da kowa ya samu kansa a kai akwai lokacin da karfin musulunci ya mace zai tsara na namiji akwai kuma lokacin da karfin musulunci da riko da shi na ɗa namiji zai tsara na ya mace akwai lokacin da za su yi kunnan doki amma dai shi musulmi ne ita ma musulma ce kuma yadda alkur'ani ya yadda da musuluncin ɗa namijin ya yadda da musuluncin ya mace na uku alkur'ani ya tattauna game da ya mace a matsayinta na mummuna kamar yadda ya tattauna da ɗa namiji a matsayinsa na mummuni a waccan aya da na karanto da zo innal muslimina wal muslimat idan ka kare yin gaba za ka ce wal mu'minina wal mu'minat sannan a wani wurin ubangiji ta'ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd mummunai maza da mummunai mata sashin su mataimaka sashi ne a wani wurin ubangiji ce ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lam bi imanihin idan mataye mummunai sun zo gare ku suna masu hijira to ku ba su jarrabawa ta musamman don ku gane gaskiyar imanin sai Allah ya ce mata mummunai sannan kuma ya ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu ya kai wannan annabi idan mata mummunai sun zo gare ka sai wannan ya nuna addinin musulunci ya karbi imanin ya mace idan ta yi shi idan ta yi shi daidai ta gina shi bisa ga rukunai da aka aminta da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wakilai daga cikin maza irin yadda ya karbi wakilai daga cikin mata ya yi mubaya'a da mata irin yadda ya yi mubaya'a da maza bambanci shine baya hannu da ya mace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na hudu alqur'ani ya tattauna da ya mace game da ya mace a matsayinta na mai hankali mai hikima mai basira wato ya tabbatar wa mace cewa ta iya zama mai hankali ta iya zama mai hikima ta iya zama mai basira ya danganta wace irin tarbiyya ta samu a gidansu wace irin kulawa ta samu a wajen iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye lokacin da aka yi rashin su ya danganta cewa menene matakin karatu da ta samu ya danganta cewa a wani environment take zaune duk waɗannan sukan taimaka wajen kasancewarta mai hankali a mataki na poli ko mai hankali na tsakatsakiya ko mai hankali a mataki na ƙasa malamai sukan kawo misalin hankalin mace da alkur'ani ya tattauna a kansa game da ƙisar malikatu saba sarauniyar garin da ake kira saba wanda gari ne daga cikin garuruka a ƙasar yaman wanda har sura aka baiwa wannan garin a cikin alkur'ani mai girma aka sa mata suna suratu saba surar gari mai suna saba kuma duk waɗanda suka tattauna a tarihin garin saba to dole ba sa mantawa a shafukan da za su rubuta na tarihin garin dangane da sarauniyar wannan gari wato malikatu saba wadda ta zamani da annabi Sulaiman alaihi salam wadda a wannan lokaci annabi Suleiman yana mulkin mutane da aljanu amma bai san cewa akwai wata daula wata ƙasa mai mulki da shugabanci daban a wani sashi na duniya wanda bai san inda take ba har sai da ɗaya daga cikin yan leƙen asirinsa tsuntsu alhuda-huda ya je ya gano masa ya zo ya ba shi labari ya ituka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim yace na zo maka daga garin Saba da labari na tabbas wanda ba jita jita ba labari na yaqini na samu wata mace ita ce shugabansu ita ce sarauniyarsu wannan matar an ba ta kowane irin abu wanda ake bukata wajen cin nasarar mulki tana da sojoji tana da faɗin ƙasa tana da ƙarfin tattalin arziki tana da mutane tana da mabiya tana da kayan faɗa tana da duk abin da ake bukata don ƙasa ta zama ƙasa karɓaɓɓiya a mizanin karɓar kasashe na duniya don ya ce wa utiyat min kulli shay'in duk abin da kake jin sarauta na bukata wannan matar tana da shi walaha arshun azim tana da wani katon gado na sarauta wanda shi alhuda-huda bai taba ganin irinsa ba don haka yake ba da labarinsa kuma alkur'ani ya gaskata alhuda-huda bai ce ba alhuda-huda ƙari ya yi dangane da girman wannan gadon sarauta na wannan mata da ake kira malikatu saba wadda galibi da littattafan tafsiri suna ambatan sunanta da cewa sunanta bilkisu a takaice dai malikatu saba yace wajadtuha wa qaumaha يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم alhuda ya ci gaba da baiwa annabi Suleiman rahoton abin da ya gani yace na same ta ita da mutanenta suna yi wa rana sujada ba Allah suke bautawa ba a garin a kasar gaba ɗaya bautar rana suke yi sun ki su bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake da ikon fitar da tsirrai daga cikin ƙasa da ya san abin da suka bayyana ko abin da suka ɓoye ubangijin da babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi ubangijin al'arshi mai girma lokacin da annabi sulaiman ya ji wannan ya fito za mu duba mu ga labarin da ka kawo gaske ne ko ƙarya ne za mu bincika mu gani a takaice dai har ya rubuta takarda ya aike shi da ita yace idan ka je ka tsaya daga nesa ka jefa takardar ka koma gefe guda ka ga me za su ba da ansa wane mataki za su ɗauka babu abin da ke rubuta a cikin takardar sai kalmar bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan dan ya nuna wa bilqis ita kanta a wannan lokacin kila ba ta da labarin akwai annabi sulaiman a daidai lokacin da shi ma annabi sulaiman ba ya da labarin akwai ta in ba dan alhuda ya kawo masa labari ba amma idan aka bata wannan takarda za ta san ashe akwai wata kasa akwai wani mai mulki akwai wani jagora a wani sashi na duniya daban irin nata ko wanda ya fi nata sai dai ba bata san kowane ne ba yace da ita Allah ta azu alayya wa ne musulmi kada ku yi mun girman kai kada ku yi mun jayayya bayan kun samu wannan takaddatawa lalle ku zo gare ni kuna masu miƙa wuya kuna masu shiga addinin musulunci wato annabi Sulaiman wasiƙarsa ta zama gajeruwa kwarai da gaske amma a ciki inda za a yi sharhin ta, za a ɗauki dogon lokaci ana sharhi na farko dai ya yi ƙoƙarin sanar da ita ko wani mai mulkin da ba ita ba na biyu ya yi ƙoƙarin ya sanar da ita wannan mai mulkin yana da wani tsari wanda aka ɗora shi akai wanda ba shi ne ya zaɓan wa kansa ba na uku tsarin mulkin shi ya sha bamban da nata yanayin ibadar da ake a ƙasarsa ya sha bamban da wanda ake yi a ƙasarta na hudu kuma ya nuna mata shi din lalle yana da ƙarfi yana da cikakken confidence din da yake kiranta cewa ta zo ta mika wuya ka kai girman kai domin idan har ta ki to bata san me zai biyo baya ba to malamai suka ce an gane hankalinta ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko inda ba ta da hankali ba ta da tunani inda wauta da rashin hankali ɗabi'a ne na ya mace a duk inda take to da wannan matar ta yi wautar da sai ta ci karo da annabi Suleiman alaihi salam amma ba ta ɗauki mataki ta da ita kadai ba sai ta nemi shawara qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun tace ya ku yan majalisa ta ta gayyaci dukkan dattijai dukkan masana ya kamata dukkan masu hangen nesa dukkan yan cabinet ɗinta ta da su aftuni fi amri ku bani shawara dangane da lamari na ma kuntu qafi'atan amran hatta tashhadun ba zai iya yanke komai ba har sai bayan na kiraye ku na ji shawarar kowa da kowa daga nan shawarar da ita ce tafi karfi sai a ɗauka gaba ɗaya wanda wannan ke nuna hankalinta wanda da yawa daga cikin mazaje yau masu mulki ba sa tuntubar dukkanin waɗanda suke mukarrabansu kafin su sunanta wata doka kafin su shar'anta wata doka kafin su ɗauki wani mataki kafin su zartar da wani project da suke son su yi kafin su haifar da wani abu da suke son su yi wa al'ummomin da suke wa mulki a matakin jihar su ko a matakin ƙananan hukumomin su ko a kasashen su lakin karɓar shawarar na kusa da su sai ya haifar musu da matsaloli galibi mulki ne mulkin mutum ɗaya ko mutum shi da wani naki ko mutum shi da waɗansu tsararin abokanansa amma ba mulki ne mulkin mutane da yawa ba amma kaga ga anan gudun dan a nuna hankalinta sai ta kiraye su ce su ba ta shawara aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun da suka zo abin mamaki su duka yan majalisar tata kawai sai suka ce su ba su da cewa sai abin da kace qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri ma za ta ta'murin suka ce in dai karfi ne muna da shi in yawa ne muna da shi in makamin fada ne muna da shi mu masu karfi ne kuma muna da zarata gwanaye wajen yaki ba mu da wani ra'ayi sai ra'ayin itin da ke ce shugaba ki yi tunani ki nazari ke da kanki abinda duk kika yi umarni aikin mu shine mu zartar idan a yanzu mai mulki wanda baya da hangen nesa ya samu irin wannan shawarar daga wajen yan majalisarsa ba abin da zai sai ne sai zartarwa amma ba lalle bane ba mukarraban ka ko yan majalisar ka abinda suka yanke shawara ya zanto daidai ya iya zantowa daidai ya iya zantowa kuskure abu na biyu kenan da ya nuna kaifin hankalinta ba ta yadda da wannan maganar tasu ba na cewa a ɗauki mataki na faɗa sai ta sanar da su abin da ta sani karanta ta karanta a tarihin baya wanda wannan abu na uku kenan da ke nuna kaifin hankalinta qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace sarakuna fa yadda suke in har za su gwamza yaki da wata kasa da sai musu taurin kai kuma suka ci galaba akan kasar suka shiga garin to sukan yi fasadi sukan yi barna ba karama ba amma idan sulhu aka yi da su aka tattauna ta iya su kyale ka akan mulkin ka ka zanto wakilin su dan haka anan ba mu san iya karfin wannan mutumin ba amma yadda yake magana da karfin hali haka wannan ya nuna lalle yana da cikakken fata na inda zamu yake zai ci nasara akan mu dan haka amfani da makami ba namu bane ba domin idan muka ce za mu tsaga tsinin takobi kuma ya zo ya ci nasara akan mu to a wannan lokacin dukkan mu nan da ni da ku mun zama bayi a gare shi ba wani bambanci tsakanin sarauniya da kuma sauran mabiyanta kowa bawa ne a iya zarga masa igiya a wuya a kai shi a kada masa kalarrawa a kasuwar sayar da bayi innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha sarakuna masu karfin mulki a zalimai in sun shiga gari barna suke yi wa a izzata ahliha azilla su mayar da dukkan wani madaukaki a garin ya zama kaskantacce wulakantacce amma idan aka yi sulhu da su suka shigo gari to kai mai mukami sai su kyale ka akan mukamin ka sai ka zanto wakilin su sannan kai kuma tun da ka zama wakilin su sai ka zanto su da tsani na ka rage cutar da za wa al'ummar ka ba za ta zanto ta yi yawa ba da haka sai zanto kun yi rashin yanci amma ba ku yi rashin sa gaba ɗaya kuna da wani bangare na yanci amma in an ci ku da karfi to kun yi rashin komai da komai baka da komai wannan sai nuna kaifin hankalinta a matsayinta na ya mace sai abu na gaba da ke nuna kaifin hankalinta ta ce wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyyah fa naziratun bima yarji'u al-mursalun abinda za a yi yanzu shine zan bai wannan sarkin jarabawa in gani yadda yake da wannan himma da karfin hali da nuna cewa lalle yana da izza zan aika masa da kyauta in taki manyan wakilai manyan mutane in tura a kai masa a matsayin kyauta sannan sai in jira in ga wakilai na in sun je sun kai kyautar da me za su dawo idan har ya karɓi kyauta to dan duniya ne irin mu ma yan duniya za mu iya fita mu yaki da shi idan bai karɓi kyauta ba to lallai yana da wata manufa wadda ta fita mu kyau ya nuna ba ɗan duniya bane ba abin nan da ya furta a mabuɗin littafinsa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle yana da alaka da wani mai suna Allah wani mai suna ar-rahman wani mai suna ar-rahim da gaske ne amma in ya karbi kyauta to wancan adireshin da ya ambata na farko ya nuna cewa kawai adireshi ne na jan hankali karya ne fa naziratun bima yarju al-mursalin wannan duk yana nuna kaifin hankalinta ta haɗa kyauta ta a zo a gani ta aika wa annabi Sulaiman malamai suka ce a ciki kuma za ka ƙara kalatar wani kaifin hankalin nata don ta sanya wa abin suna kyauta ba ta ba cin hanci amma asali cin hanci amma don ta yi dabara sai ta ce kyauta ce alheri ne kaga dai ba a canja wa suna da haka idan mutum ya ba da cin hanci ya ce kyauta ce kalmar kyauta da na furta lokacin da na ba da cin hanci ta fitar da abin daga cin hanci kalmar alkhairi da na faɗa lokacin da na bayar da corruption ta fitar da abin da ka kasance wasa corruption ba ta cire shi da kasance wasa corruption ko cin hanci lokacin da aka kawo annabi Sulaiman wannan kyauta ya duba ya nazarin ta gaba ɗaya ya gani qala atumiduna bi mali fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun irji ilaihim falanatiyannahum bi junudin la qibla lahum biha wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sajirun yanzu suna nufin za su bani wai dukiya cin hanci za su bani su cire ni daga wancan manufa da na sa a farkon littafi na Allahu Ar-Rahman to idan haka ne abinda ubangiji ta'ala ya bani ai fi abinda ubangiji ta'ala ya basu. in eh, ita kasar ta tana ganin tana da abin da za ta bayar na kyauta tattalin arziki na ya fi nata domin annabi sulaiman kan ya fi tattalin arziki da shi kansa makeri ne ma'ana yana iya kera kowane irin abu tunda Allah ya wato ya gada a wajen mahaifinsa Dawud wanda yake kera abubuwa sannan na biyu an hore masa aljanu aljanu din nan akwai waɗanda majina ne kawai dan kera birane da garuruka a yi manyan gadoji da tituna masu ban sha'awa da gidaje na alfarma sannan kuma akwai waɗanda aikinsu haƙo ma'adanai da tattalin arzikin ƙasa a cikin tekuna za su yi iyo su fito da zinari su fito da azurfa su fito da dukkan wani ma'adani irin wanda ake haƙowa cikin teku wasu ya fi na kulla banna'in wa gawwa wa akari na mukarrani na fil asfal Allah ke da shi haza a famnun au amsik bi gaisa da haka yace abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya ga koyowa ko mayar mata da kyautarta yace wa shi shugaban waɗanda aka turo Kuma mayar mata da kyautarta kuma za mu zo mata da rundunar faɗan da ba ta da iko a kanta za mu fitar da su daga garin suna kaskantattu tun da sun ki su kawo kansu da kansu kaga abinda ta yi tunani sai ya dace da wanda abinda Sulaiman ya faɗa kuma dan lokacin da suke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wato za su mayar da ma'abuta garin su zama kaskantattu ga shi yanzu ya ce wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sajirun za mu fitar da su suna kaskantattu a garin a takaice dai kissa ta ta tafiya ba su nake in ba ku filla filla din labarin ta ba amma ina tabo bangarorin kissar da suke da alaka da hankalinta ko tunaninta yanzu abin da ta yi tsammani ya tabbata da suka taho suna kan hanyar koma su je su ba ta labarin mai ake ciki annabi Sulaiman alaihi salam sai ya so ya nuna mata mulkin sa ya fi ikon sa ya tinata sai shi ya tara nasa yan majalisar cikin mutane da aljanu ce wane ne a cikin ku zai je kawo mun gadanta na sarauta da take takama da shi kafin su zo su da kansu a je a kinkimo shi daga inda take a lokacin annabi Sulaiman yana baitul maqdis kamar yadda malamai suka faɗa ita kuma tana kasar yaman a yau a jirgin sama tsakanin inda annabi sulaiman yake da inda take jirgi na bukatan tafiyan awa uku zuwa uku da rabi to amma yana son a je a ɗauko gadon nata a kawo yana zaune a fada yana tattauna da mutane kafin ya kammala miti wanda sai nuna kayan ci gaba da ake da shi a baya a tarihi ya bi wanda ake da shi a yanzu yanzu babu yadda za a yi a ce shugaban kasa ya ce a je wani wuri kamar daga nan zuwa jidda tafiyar awa uku da rabi ko awa hudu a je a ɗauko wani ba kawo kafin ya tashi irin ya zauna a bada karfe goma kafin karfe ɗaya na rana shi ma ya zan ba zai yiwu ba ba ya da wani jirgin sama mai cin tazarar da zai je kawo masa wannan amma annabi sulaiman yana da wani zai je ɗauko masa ko mutum ɗaya halitta ɗaya cikin halittu shine wani daga cikin aljunu ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamika zan je in kawo maka gadon sarautar tun kafin ka tashi daga inda kake kafin a gama gaban majalisa na kawo sai wani wanda yake da ilimin minar kitabu ya ce ana ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk wannan zai latti in kafin a ji a tashi daga majalisa ne ni zan kawo maka shi kafin kyautawar ido kafin kyautawar ido zan je in kawo maka annabi sulaiman da ya bada umarni aka kawo masa lokacin da ya ga gadon wannan sarauta na bilkisu an kawo a gaban shi to kuma wannan bai sa giyar mulki ta kama shi ba yanzu cewa na isa qala hadha min fadl rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yace wannan fadalo ubangiji sai dan ya jarrabe ni ya ga zan yi godiya ko ba zan gode ba dukkan wanda ya gode wa Allah bisa ga da ya bashi na ni'ima to kansa yayi wa gata dukkan wanda ya bijire kuwa ya ubangiji ne ubangiji ta'ala mai karamci ne aka kawo gadon sarauta aka aji sai ya umarci mutanen sa cewa a tattan da gadon a balle wani bangare na gadon nan a mai da shi can na can a mai da shi can wurin kafin kuma su su to lokacin da yan aikinta suka je suka faɗa mata labarin annabi Sulaiman kuma tunda sun zo ganin ido dama hikimar masu mulki shine ne na farko idan aka ja haka kyauta in ya karba to ya nuna san duniya ne na biyu su masu zuwa kai kyautan nan ba da faɗa suka je ba don haka za a karfe su a kai su masauki za a ba su abinci za su samu daman yin yawo a kasar za su ga wani irin ci gaba ake da shi a kasar irin wanda babu a nasu sai zanto su ma kamar wani bangare ne na leƙen asiri da za su ba da kyauta amma kuma da mai leƙen asiri dai idan sun zo za su ba ta rahoton cewa ga irin fa abin da muka gani eh za mu je nasara in mun yaki da wannan mutum ko ba za mu ci nasara ba da suka je suka dawo suka bata labarin duk irin abin da suka gani da bayanin da annabi Sulaiman ya sake yi sai ta tabbatar cewa lalle ya fi karfin mulki mulki su nata ba sai bane ba ta yawo ta ba ce to sai dai mu mutu wanda ke nuna hankalinta sai ta cewa mutanen ta gaba daya da sauran yan majalisar ta su tashi su tafi su je su kai taffa a wajensa su sallama kansu su zanto su din wani bangare a cikin kasarsu a madadin su yi jayayya ya zo ya ke su su da yake kaga wannan hankali ne da basira dan kana fadan da yafi karfin ka sai ka mai shi wasa sai a zauna lafiya amma ka ce sai ka shiga ciki to akwai dabbanci da rashin hankali to a wannan lokacin da yafi suna kan hanyar tsawowa sai sa aka dauko gadon na ka aka dan dai a ƙara nuna mata wata izza irin wanda ba ta da ita buwaya da karfin mulki irin wanda ba ta da ita bayan an kawo gadon, ita kuma ta zo an sauke su a masauki ita da mutanen ta sun gama komai sai aka kawo ta domin ganawa da annabi Sulaiman aka fara nuna mata gadan aka ce da ita wannan gadan ki ne ko kuma dai wani ne wanda ya kama da shi tunda an canja fasalin sa gadan ki idan aka canja masa fenti zaki ga kamar shi kaman baki ba ko aka balle nan bangaren dama aka mai da shi hagu ko bangaren hagu aka mai da shi dama zaki ga kamar shi kaman baki ba idan agogo yana daidai wajen kai aka mai da shi daidai wajen kafa zaka yi kamar shi kamar ba a haka za su haka gadon ki yake ta duba ta gani suka ce abin da ke nuna tana da wayo tana da hankali a ganin ido shi ne amma a san gaji sai ta ce ka annahu kamar shi dan yanzu idan ta ce shi ne gaba ɗaya ta yi ƙarya ba shi ne ba kuma ta yi dai me ta yi kuskure sai ta ce ka annahu kamar shi Allah da kansa ya bai ta ce wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin a na musulman sai yake cewa an ba mu ilimi tun kafin ta ko mun kasance musulmai wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah ba abinda ya kautar da ita ta kasa ganewa sai irin abin da suke bautawa wanda ba Allah ba cewa tana da hankali amma abin da ya kawo wannan kasu a hankalinta shine rashin bin Allah da tana bin Allah sai bin Allah ya kara mata mai kamala na hankali amma wa qaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin to daga nan gudun sai annabi Sulaiman ya kara son ya nuna mata cewa fada shi da da banki kamar an zauna a nan falon farko sai aka ce to kuma a tashi a shiga cikin gida falo na biyu to tsakanin falon farko ko majalisar farko da majalisa ta biyu akwai wani fili wanda ta filin za a wuce a je wurin ba irin namu bane wanda za a sa tayi irin interlock din nan ko a sa kaza ko a sa mabul ko a sa wani abu daban to yadda aka yi nasu gaba ɗaya glass ne aka sa a lokacin annabi Sulaiman su kenan ku ga irin cigaban da ake da tun da glass aka shimfiɗa a wajen ƙasan wajen kuma ga ruwa yana gudu saboda yadda glass ɗin yake da matukar haske idan ka zo ba ka iya ganin glass ɗin sai ka ɗauka ruwan za ka taka ka wuce lokacin da suka taho za su wuce ta ce ina ne hanyar sai aka ce ga nan sai ta ga hanyar ai ruwa ne a wajen idan ta baya ganin glass aka ce udkhul sarf shiga ki wuce mana ita kuma sai daga ruwa a kwance Allah ce falamma ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqiha da ta ga ruwa sai ta haka ta tattare dogon rigar ta irin mai zanka kasan nan ta mulki yar kauye ta dauka ruwa za ta taka ciki sai ta taka ta gashi akan gilas take duk wanda annabi Sulaiman na nuna mata karfin ikon ka daga kauyen tinta ya fito fili ta daga kafa wai za ta shiga ruwa a akan gilas take ta gaba ta sani sai sai mata a'ibar ruwa bane ba innahu sarfun mumarradun min qawarir datse ne wanda yake luwai-luwai wanda aka yi shi mumarrat min kawari ba kowane tsarsani a kansa kuma an yi shi ne na glass ta kaki wuce babu ruwa sannan zai ta tafi rigarta ta taka ta zai a kan glass take tafiya to a takaice dai annabi suleiman ya nuna mata wani abu guda biyu masu muhimmanci ko guda uku masu muhimmanci abu na farko ya nuna mata karfin da yake da shi na mulki da yawan sojoji wanda zai iya amfani da su wajen mulkushe mulkinta na biyu ya nuna mata ci gaban da ake da shi a kasarsa irin wanda ita ba ta da shi a kasarta na uku kuma ya nuna mata cewa shi kanshi duk waɗannan ababen gaba ɗaya ubangiji ne ya bashi bayin sa bane ba tunda tun a farkon wasiƙa ta kumanta innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta alayya wa tuni muslimin dan haka nan take sai ta sallama masa saboda waɗannan ababai guda uku ta sallama masa dan ta san ya fi ta karfi ta sallama mata ta ga cewa ita inda take zaune ma a ce kawai ne ga birni ta sallama masa kuma ta san cewa manzo ne wanda ubangiji ta Allah ke karfafa shi nan ta sai inni zalantu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin lalle na zalunci kaina a zaman da nake da ni da mutane na na bautar rana ba Allah ba yanzu kan na mika waya tare da annabi Sulaiman ga Allah ubangijin talikai gaba daya tattaunawar alqur'ani game da wannan kai talika wani mutunci ne da lambar girma alqur'ani ya baiwa ya mace yanzu wannan fa mun ɗauki wani bangarori ne na kissar ba mu yi mata fashin baki na keke da keke ba ballantana mu fito hikimomi masu mu fito da hikimomi masu yawa da suke cikinta inda za ku san lallai ashe mace tana da kimarta tana da hankalinta tana da basirarta in kaga cewa ta zama ba ki dafu ba to wannan ko dai laifin iyaye ba su ba ta tarbiyya ba kawai sun yi ta dora mata tallaba su ta ta yi karatu ba ba ta karatun addini ba ta karatu na zamani ba a yi mata tsawa in ta yi abin da ba daidai ba in ta yi shirme ba a gyara mata to wannan sai ta sashi ta zama wata shagirgir bau amma idan dai ana kula da ita ana ba ta tarbiyya to shikenan mace fa tana da hankali da wani lokacin akan samu ɗaiɗaikun mata da suke ɗara wasu daga cikin mazaje hankali da basira da kaifin hankali wannan kissa da muka karanta sai da ce akan haka ku duba ku kai da kissa da mutanenta ya ayyuhal mala'u ya ku yan majalisa aftuni fi amri ku bani fatawa ku bani shawara ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun amma sai suka nuna su wawaye da suka ce nanu uluku wa tuma ulu ba su shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri wannan ɗaya ne daga cikin bangarori na tattaunawar alqur'ani game da iyamaci alqur'ani ya tattauna game da iyamaci a matsayinta na uwar gida wato abu na biyar kenan a matsayinta na uwar gida abinda ake nufi da uwar gida ubangiji ta'ala ya tsara rayuwar dan adam ta zama bangare biyu ciki da kuma waje waje nan wurin jagorancin ɗa namiji ne gida kuma wajen jagorancin ya mace ne ko ka ce mace ita ce take gudanar da abin da ya shafi ciki namiji shi ke ɗaukan ɗawainiyar abin da ya shafi waje don haka biniya tun da aka yi wa ya mace wato ginin jikinta wanda ya dace da yanayin gida ne rana na iya dukan ɗa namiji ya zanto tasirin hakan bai bayyana ba a jikinsa waɗansu wahalhalu su same shi hakan bai bayyana ba a jikinsa amma da hakan ya bayyana da ya mace sai an ga ta jiga ta saboda ita dama an yi ta ne don su zanto mai kula da gida ko shugaba a cikin gida shi yasa qur'ani yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj ad-dahiliyyati al-ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa tuwaqqarna fi ku tabbata a cikin gidajenku na bai bai kuma gida ku tabbata a cikin gidajenku to wannan tabbatuwa a cikin gida ana nufin in mace na da awa shida ko awa takwas da take kashewa a rayuwarta to ta iya yi wa awa shida daga cikin takwas din nan a gida ne biyu ne a waje ko in tana da awa shida da za ta kashe a cikin yini a cikin rayuwarta za iya yi wa awa hudu a gida ne biyu ne a waje ma'ana dai zamanta na gida shine yafi yawa a tsarin halittarta amma takan samu kanta a waje don wata bukata cikin bukatu kamar yadda manzon Allah ce ku zauna a gida amma idan bukata ta kai ku waje to sai ku fita gwargwadon wannan bukata in kun kammala bukatun kuma sannan kuma sai ku sake komawa gida na zaɓi in kawo wannan aya kuma in zaɓi wannan gaba saboda in ba da ansa game da ɓangare guda biyu wanda suke yin kuskure wajen mu'amalantar kyamaci bangare na farko na cikin mutane shine bangaren yan duniya waɗanda suke bukatar dukkan mata dole ne dukkanin su fito waje irin yadda dukkan mazaje suke waje dukkan abin da ɗa namiji yake iya yi a waje ya kamata kowace mace ma a ɗauka za ta iya yin irin wannan abu kuma ta fito ta yi kafaɗa da kafaɗa tsakaninta da ɗa namiji wajen yinsa wannan ya saba wa shari'ar Allah da ya saukar kuma ya saba wa lafiyayyen hankali kuma ya saba wa ɗabi'ar halittar ɗa namiji da ya mace ɗabi'ar halittar su ba ɗaya bane ba kwarin jikin da ƙarfin da ƙarko da jurewa wahala irin na ɗa namiji ba irin sa ne da ya mace ba saboda haka idan aka tilasta ya mace ta yi dukkan irin abin da ɗa namiji na iya yi wannan na nufin ba tare da kowane irin togaciya ba ba kowane irin exception idan ɗan namiji ya zo ya shiga office mace ma ta je office idan ɗan namiji ya zama likita mace ma ta zama likita in ya zama manajan banki mace ma ta zama manajan banki in ɗan namiji ya zama burkila mace ma ta zama burkila in ɗan namiji ya zama mai faskare mace ma ta yi faskare in ɗan namiji ya zama ɗan dako mace ma ta zama ƴar dako in ɗan namiji ya zama magini mace ma ta zama maginiya in ɗa namiji ya zama manomi mace ma ta zama to manomiya in ɗa namiji ya zama tela mace ma ta zama tela dan kalmar su da suke amfani da ita duk abin da namiji ke iya yi mace ma na iya yi ko ma sama da shi to kaga babu exception to wannan kuskure ne akwai abin da yadda Allah ya kasa abin akwai abin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba akwai abin da mace za ta iya yi namiji ba zai iya yi ba akwai abin da su biyan suna iya yi su duka wannan shine abin da dalilai na shari'a suka nuna kuma lafiyayyen hankali ya nuna akwai abin da ko suna iya yi su duka namiji ya fi mace iyawa akwai abin da ko suna yi su duka mace ta fi namiji iyawa ta fi basira a wannan babin wannan shine rabon Allah game da halittarsa kuma wannan ne ya dace da hankali lafiyayye kuma ya dace da shari'ar Allah amma mu dauka duk abin da mace za ta yi namiji zai yi to wannan kwamfala ne na turawan yammacin duniya jahilai maguzawa suka kawo wannan abin don su tursasa ya mace su fitar da ita waje ta wulakanta ta tozalta kuma yawanci sukan yi haka ne don su su ɗauke wa kansu nauyin da Allah ya ɗora wa ɗa namiji game da mace ɗa namiji an ɗora masa nauyi game da ya mace lokacin da suke matsayin gasta. ya kula da ita abincinta da suturarta da maganinta da wurin kwaninta da komai da komai naka daga lokacin mu ne mu musulmi muke yi game da mace idan muka karanta wa karna fi kunna, ta ce ku tabbata a gidanku wato sai wannan ya nuna haramun ne mace ta fita ta kowane irin hali ta kowane irin dalili kawai idan tana zaune a gida a koma ta irin wannan fahimtar to wannan fahimtar ta su na farko ta saba wa qur'ani da hadisi kuma ta saba wa abin da yake faruwa a a ban kasa dan ba su ci nasara ba wajen kar fita din dole dai sai ta fita ko ta je sharri ko alkhairi to dama ai ba wanda ya sai hana ta fita gaba ɗaya ba zai yiwu bane ba rayuwar ba za ta gudana ba haka sai suka ɗauki wannan aya suka fassara ta haka wa karna fi biyu kunna ku tabbata a gida ba ku ba fita har suke kawo cewa wai mata a da idan sun ce a da ina jin suna nufin lokacin annabi da sahabbai mata a da ko matan mutan da ba ka fita sai su uku ba ta hudu fita ta farko lokacin haihuwa ta fito daga mahaifa zuwa waje fita ta biyu lokacin aure an fito da ita daga gidan iyayenta zuwa gidan miji fita ta uku kuma shine lokacin mutuwa an fito daga ita daga gidan miji za a kai ta kabari to kun nuna ai ƙarya ce tsakanin ku da Allah wannan ita ce abin da zai iya yiwa ku ta wannan ƙarya ne wannan bai da alaka da addini amma za a karanta mutane wannan a wajen karatun addini ko mutane su rika kuka suna ganin lalle mu dinnan yanzu yan wuta ne mutan da suna yan aljanna dan ga su matan su fita uku kawai suka yi ba da to amma kuma sun ki su kawo wata fitar ta daban shine idan tana gidan mijin kuma sai mijin ya sake ta za ta fita ko za ta zauna in tana gidan mijin sai ko mijin ya mutu kuma ta kammala ta kaba za ta fita tafi gida ko ba za ta fita ba tana gidan mijin sai aka yi ruwan sama mamaku dakin da take ciki zai rushe za ta fita ko kuma za ta tsaya ta yi shahada ko gobara ta kama za ta fita ko za ta tsaya to kun ga kun ga anan gurin yanzu mun lissafa wajen fita biyar ko shida ko bakwai saboda haka wannan magana ba ta da asali wato kun ga wancan tunani na turawan yammacin duniya na mata su fito barkatai gaba ɗayansu yadda dukkan maza ke fita kuskure ne sannan wannan tunani na waɗansu daga cikin jahilan musulmai yan al'ada waɗanda ba su gina fatawarsu akan addini ba ko karatu to kaga ita ma kuskure ce amma abin da yake tsaka tsakiya ne e mace tana zaune a gida ne wannan shine ya kamata kuma shine mafi rinjayen halinta amma za ta iya fita don wani dalili wannan dalili ko dai dalili na addini ko dalili na al'ada ko dalili na dole ko dalili na mustahabi dalili na addini an shar'anta aikin haji ga mace da namiji za ta je aikin haji ko ba za ta je ba za ta je umara ko ba za ta je ba annabi ya je aikin haji da matansa ya je umara da matansa an shar'anta yaki a lokacin annabi ya rinka fita shi da mata ga maza ga mata illa iyaka kowanne wurin su daban yan an je masauki kowanne wurin su daban mata mazaje su dauki makami su yaki mata su dafa abinci idan an jiwa wani ciwo mata suke jiyatarsa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da a yakin Uhud lokacin da annabi aka roi mata sarroti aka jini ya rinka fita daga kansa aka karya masa hakorinsa sallallahu alaihi wasallam jinin da yake fita daga kansa ya ki ya tsaya yarsa Fatima ta zo ta dauki tabarma irin tabarman nan ta kaba ta kona ta sannan bayan ta kona ta ta kone ta kashe wutar ta ɗauki tokar ta sa a inda wannan jinin ke fitowa sannan sai jinin ya kame sai muka samu wannan tsari na kiwon lafiya daga wurin mace kuma ya ta annabi kuma a lokacin annabi kuma a ba a cikin zaman gida ba an fita wajen yaki a ofis ya za su da irin waɗannan hadisan ya za su da irin wannan hadisan cikin hadisan da suka fi kowanne tsawo a cikin sahih bukhari akwai hadisi na qissatul ifki wanda kila zan yi bayanin sa nan gaba wannan hadisi a tafiya ne da annabi ya tare da na Aisha abin da ya faru ya faru har Allah ya kawo wannan kissar a cikin alqur'ani mai girma dan a wanke na Aisha duka ya za su yi da irin waɗannan hadisan eh ashe mace tana fita ko fita ta dole ko fita ta mustahabbi ko fita da ta shafi duniya ko da ta shafi addini fita da ta shafi addini aikin haji umara wannan fita ce zuwa masallaci sallan jam'i wannan fita ce zuwa masallaci dan sauraron karatu dukkan su wannan fita ce kuma duk akwai su a addini tunda lokacin annabi mata suna fita su zo masallaci su yi sallar jam'i sannan idan annabi ya yi wa'azi kuma ana ji sannan mata suna fita su je idi sannan idan ya yi wa'azi kuma duk suna ji kuma sukan yi wa annabi tambayoyi akwai lokacin da annabi ya magana a cikin masallaci ya wayo ya kalli mutane ya ce mafi munin matsayi a wurin Allah ranar tashin kiyama shine mijin da zai je wa matarsa saduwar aure daga baya zai ba da labarin me da ita ko ita ta ba da labarin kawayenta me me aka yi da ita wannan ya fi kowa mummunan matsayi ranar tashin kiyama sai wata mace ta tashi a cikin masallaci tana daga baya tunda sahun mata na baya in tana zaune annabi ba zai ganta ba sai da ta tashi haka akan gwiwoyinta alamar tana son ta yi tambaya annabi ba ta dama ta yi tambaya ta ce wallahi abin nan da ka faɗa kuwa haka ne ana yi akwai mata da suke akwai maza da suke wato tana nuna takaicinta ga abin annabi bai ce wa me yasa kika tashi ke mace ce me yasa kika yi surutu ke mace ce sai ya ƙara bayani akan bayanin ta yace in ko har mutane suna yin wannan to misalin masu yin wannan kamar jaki ne ya samu jaka akan titi ya je ya bi kowa na kallon su to shine matsayin mijin da ya je wa matarsa ta je ta ba da labarin mai suka yi ko shi ya ba da labarin mai suka yi kun ga lokacin annabi kenan mata suna zuwa kenan masallaci don su ji karatu a yau sai wani ya hau kujerar ke ce matarsa ba za ta je islamiyya ba ba za ta je masallaci wajen karatu ba ko wajen su ce AS ba za ta je islamiyya ba amma ba za ta je masallaci wajen karatu ba amma za ta aike ta kasuwa ta je ta kurda kurda tsakaninta da maza ita tana taya kaya masu taya kaya kuma suna taya ta, kuma iyayen ba sa jin haushi kasa akwai fitararrun masu sayan kayayyaki musamman wanda suke sayar da kayayyaki na mata kin je sayan brazil kin je sayan duka waɗansu andawais na ya sai su rika maganganun banza gurgurdan yadda suka cikin ba da fuska waɗannan kuma ta biye musu ko mai wannan yar ko mai wannan matar da za ta je wannan kuma ya ce shi ba za ta je islamiyya ba sa ina mace ina islamiyya kaga jahilci kenan jahiliyya kenan wannan shine tsabagen jahiliyya to a takaice dai abin da nake so in ce da ku akan wannan babi mace ko shakka babu ita ce shugaba a gida kuma zamanta a gida shi ne a ala amma idan wani dalili ya tusa ta fita waje to shine sai Allah ya kawo ka'ida wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyatul ula in zaki fita waje karki fita irin fitar matan jahiliyar farko su matan jahiliyar farko shine yin ado lokacin da za su fita in suna cikin gida ba sa ado sai in za su fita to ke ma in kika yi wannan kin raya jahiliya ta farko kenan ya zanto lokacin da zaki fita ne kika yi ado kika sanya kayan da suka fi kowanne kyau kika sanya damammun kaya matsatsun kaya kika bar gashin kanki a waje hannayenki a waje korinki a waje kin yi kunshi dan mijin ke gani amma yan titi kowa yana ganin kyan kunshi kin yi gyaran gashi dan mijin ke gani ko kitso mai kyau amma yan titi kowa yana kallo dan ataba ya gani mai tura wulbaro ya gani direban tadri ya gani kowa ma ya gani shikenan kin zama ta arha kawai kowa ma matar kowa kawai shashasha sun mai ruwa uku kenan ma'ana shashasha duk wanda ta haka shashan ki yi ba daidai ta ba mai mutunci shine sai ta sai ta kamala sai ta rufe jikinta ita din ta fi karfin ta zama arhar kowa ya gani a cikin mutunci a cikin sutura a cikin kamala to shine abin da Allah yake cewa kada ku yi fita irin ta jahiliyyar farko ashe ya nuna akwai fitar sai dai fitar jahiliya a hana ashe akwai fitar idan lalura ta kama to dan haka dai a takaice ina so in ce da ku Kululuwar cewa duk abin da ɗaya mace za ta iya ɗa namiji zai iya yi wannan wayo ne aka yi wa mace dan kar a biya ta hakkinta na ciyarwa da tufafi da sutura da wurin kwana ta zai ta nema da kanta sannan kuma dabara ake son aiwa ya mace dan ta fito wurin dan kowa ya ganta dai idan za ki fita ki yi duk abin da ɗa namiji zai yi akwai abin da ki kanki namiji ba zai iya da wannan rigar ta jikina ba sai ya sa riga mai ƙananan hannu haka ba zai iya da wannan wandon na ba sai ya sa gajeren wando to in za ki wannan abin ke ma sai kin yi haka haka suke nufi su ganta a raha a kyauta a banza a wofi ba sadaki ba komai su abin da suke nufi kenan kuma sai mace take ganin kamar karamci aka yi mata su kuma ko alama ba haka bane ba turawan yammacin duniya suna da makida mai yawan gaske kuma kamar yadda na faɗa akwai abin da lallai mace ce za ta iya namiji ba zai iya yi su ba akwai abin da namiji zai iya mace ba za ta iya ba faskare daukan bulo dafo daukan buhu dora kaya sama tuka doguwar mota daf daga Kano zuwa Lagos da kayan tumatiri da tattasai zai irin luxury waɗannan daga nan gurin zuwa Port Harcourt zuwa Abakalike duk wannan aiki ne na karfi dan Allah da aka yi wa mace wannan gata aka yi mata ko cin mutuncin da aka yi cin mutuncin da yi. an mai da ke wurjan jan shi yasa matan da suke wannan wahalar sai ga sun fita daga cikin halittarsu su ita ba mace ba gaba daya ko ba namiji ba mata maza haka suke zama wurdan da din mace ta yi karfin tsaya ina amfani mace ta yi karfi ai ba ko kowa za a yi a gida ko boxing ba dan haka karfi ba nata bane ba to kun ga ya kamata ku gane wannan kun ga waɗannan duk ayyuka ne na tsada miji ya yi faskare ya ɗauki blok ya yi dako ya tura mota ya haƙa rami ya yi wane ne ya zama burkila ya zo makanikin mota ya yi wane duk wannan ayyukan na karfi na ɗa namiji idan mace za ta yi so za ta jiga ta kuma za ta fita daga cikin ɗabi'ar ta ta ya mace ta zama wata halitta daban ba mace ba ba namiji ba to akwai abin da kuma ubangiji ta ala baiwa ya mace kwarewa a kai sama da ɗa namiji to wannan kuma namiji ba zai iya yi ba kun ga dai idan ana so ɗan adam ya ɗore a ban kasa dole ne sai an haihu dai inda yanzu za a dakatar da haihuwa ta shekara daya ko shekara biyu to population din duniya sai ya rabu da wani kaso mai yawa cikin ɗari fasan cikin zai yawa to sai Allah ya kaddara mace ce take da zaka a cikinta ta ɗaukan haihuwa namiji bai da wannan zakar idan mace ta ki haihuwa ko aka hana ta haihuwa ko ta takaita haihuwa wannan zai shafi population ɗin ƙasa ina fatan kun fahimta sannan idan mace ta haifa ita tafi kowa cancantar ta rike ɗa namiji ba zai iya rikuwa ba wannan wani aiki ne nata ba wanda ya fi ta iya shi shi yasa ubangiji ya zubin jikinta daidai da na yaro yaro babu gashi da gemu a fuskarsa mace ma babu gashi da gemu da gashin baki Mudu-mudu a fuskarta babu saje su tare da ita yaro ma baya da wannan kaga sun fi kamance ce ne jikin namiji tauri kaga jijiyoyi rudu rudu akan nadinsa mace kuma wannan jijiyoyin fata suke kuma shine adanta haka yaro dan dankali ma haka sa yake yanayin jikin yaro ya fi dacewa da na sha mace don haka ta ɗauke shi sun fi sajewa da juna shi yaron ya fi jin kai ya fi jin jin kai ya fi jin hutu lokacin da ke cinyar ya mace ko yake tsakankanin akarkarinsa amma idan namiji ya rike ta ko rikon da zai masa da karfi yake rikewa yaron yana jin jiki ne yanzu ko wani aka ce dauki jariri to yaron zai tafi ala kuka yadda ya rike shi ne shi yaron ya zo da kausa kausa to duk waɗannan ababai bai ce da Allah bai wa ya mace duk abin da ya tafi gudanar da gida da tsara gida a ga gida tsaf tsaf a ga gida a gyare namiji ba zai iya wannan ba amma duk abin da ya shafi wa waje mace ba za ta waje mace ba za ta iya wannan ba ma'ana da akwai baiwa mai yawa da kowa da tashi kuma akwai abin da suke tarayya da juna shi zai iya yi ita ma za ta iya yi kun ga tattaunawar alkur'ani game da ya mace kenan ya ajiye ta a matakin ta da ya ajiye da ya dace da ita abu na shida mace a matsayin ta na mai ibada irin yadda ake samun zaratan masu ibada cikin maza ana samun zaratan masu ibada cikin mata wani lokacin ma a samu mace ta fi namiji ibada da yawan bautar Allah Qur'ani yayi magana akan ya mace a matsayin ta da mai ibada musamman na na Maryam. Allah ce ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke Maryam ukunuti li rabbiki ki da ga ubangiji wasjudi ki yawaita sujada warka'i ma'ar raki'in ki yawaita ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana ki halarci sallar jami'i anan an siffanta ta da yawan ibada kila wani na iya cewa yo ainihin umarni aka yi mata kila ta yi kila ba ta yi ba to sai a kawo wata ayar da Allah kuma ya bada labarin ta yi din da yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah ce ta kasance cikin masu da'a ta kasance cikin masu ibada sai ya yi mata umarni ne ta yi bata yi ba mu sani ba nan kuma ya bada shaida akan cewa me ta yi wa kana zana da ta kasance cikin masu yawan masu yawan ibada to kuma za ku ga wannan a cikin ayar da na kawo muku ita ɗazu akan tabbatar da musuluncin mace inda dukkan abin da ya shafi namiji game da ibada an sa mace ita mata ce da ciki innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kunga anan gurin ma wato ubangiji ta'ala ya ce musulmai maza sai ce da musulmai mata mummunai maza da mummunai mata masu yawan da'a da ibada maza masu yawan da'a da ibada mata alqanitin alqanitati masu gaskiya maza da masu gaskiya mata waɗanda ba sa ƙarya cikin maza da mata sadiqina sadiqat masu haƙuri da juriya cikin maza da masu haƙuri da juriya cikin mata haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen barin sako haƙuri wajen duk abin da Allah ya kaddara maka a rayuwa ka jure wal khashi'in wal khashi'at masu tawadu da kaskantar da kai cikin maza da ko masu yin hakan cikin mata wani wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat masu yawan sadaka cikin maza da masu yawan sadaka kuma cikin mata shi duk waɗannan ababe mata suna tarayya da maza qur'ani ya tattauna game da mace a matsayin ta na mai ibada mai sa'a mai hakuri mai mai kaza da wa sa'imina wa wasa'imat masu yin azumi na farilla da na nafila cikin maza da masu yin haka cikin mata wal hafizin furujuhum wal hafizat waɗanda suke tsare farjin su cikin maza da masu yin haka kuma cikin mata wazakirin Allah wa wazakirati da masu ambatan Allah da yawa cikin maza da masu ambatan Allah da yawa cikin mata ku duba ku gani alqur'ani ya tattauna game da mace a matsayin ta da mai ibada hijira da aka yi lokacin farkon musulunci ta farko zuwa habasha da hijira ta biyu zuwa habasha duk akwai maza akwai mata a ciki hijira zuwa madina akwai mata akwai mata akwai tunda Allah ce idza ja'akum mu'minatu muhajiratin kaga matan masu hijira kuma Allah ce fallazina hajaru wa ukhrizu min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhu sayi'atihim duk wannan ya shafi maza ya shafi mata man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aikata aiki na gari mace ko namiji a shi alqur'ani ya tattauna da ya mace a matsayinsa na mai ibada so ake kirin ka rige ke da mijinki wajen ayyukan ibada wajen imani wajen jaddada cika-cikan musulunci wajen sadaka wajen zakka wajen kiyamun laili wajen azumi na nafila wajen kyautayi wajen kusuri, wajen zikiri wajen karatun qur'ani kuna rigike da miji saboda yadda aka ta kawo wa mutakabilat almuslimin wal muslimat almu'minin al ya zanto kenan akwai rige wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun limithli hadha falyamal alamilun kun ga alqur'ani a ce ya yabi waɗanda suke cancance yabo cikin kudin tattaunawar alqur'ani game da ƴa din kenan ta bangaren ibada daga nan bangare na bakwai alqur'ani ya tattauna da mace wajen makirci mace ta iya makirci ta iya kissa Allah ya kiyaye ina jin za ku kowa fahimtar haka a cikin kissar imra'atul aziz matar sarkin Masar din ɗaya daga cikin sarakuna ko ai sarki na Misira wanda annabi yusuf ya fada hannunsa bayan yan uwansa sun je sun jefa shi a Libya har da ƙarshe a sayar da shi a hannun wannan har ya fada kan hannun sarkin sai sarkin ya mayar da shi yaron gida ga matarsa matarsa kuma ta gaji tun da kyakkyawa ne maza Allah ce rabin kyau aka dauka aka biya annabi yusuf rabin kuma don aka katanta na mana nan gurin mu <laughs> shi kada an ba shi rabi eh, ko ɗaya cikin dare aka ba mutum da kyau kan ai zai zama abin kallo balla tara wanda aka ba rabin kyau saboda haka sai ta fitunu da shi ta yi ta yin makircin da yaya za ta yi har sai ta ke fanta da shi to wannan akan kawo wannan kisar ne cewa sifa ce daga cikin sifofin mata wadda ka gaba ta yi amfani da ita ba ta hanyar sako to idan ta kawa da tsoron Allah ya rinjayi fajirki da rashin tsoron Allah amma dukkan ya mace tana da wani rabo na makirci sai dai na wata yafi na wata dukkan ya mace tana da wani rabo na kissa sai dai na wata yafi na wata tana da makami da suke kama ɗa namijin tun daga idanta fuskarta yanayin maganarta yanayin kallon da za ta yi masa dukkan su makamai ne na yaki na yakar namiji sai dai in mai takawa ce ba za ta yi amfani da su ba sai a wurin mijinta na halal amma in ba ta da tsoron Allah kuma ya kasance Allah ya ba ta kyan halitta to za ta yi amfani da dukkan waɗannan makaman wajen jan hankalin wani namijin da ba na to wannan kuwa ba karamin kuskure ne ba don haka akan ambaci wannan dan ku san alqur'ani ya riga ya fallasa ku ya nuna ku kirai ne amma kuma qur'ani ya ce a cikin ku masu akwai masu takawa wanda wannan makamin na makirci ba sa amfani da shi ta hanyar negative side sai ta hanyar positive side wato ba sa amfani da shi ta hanyar da bata dace ba shine mazajen waje wanda ba mazajenta ba tana amfani da shi ta hanyar da ta dace shine tsakaninta da mijinta ta yi amfani da wannan makaman nata wajen mantar da shi dukkan wata ya mace a waje to wanda sai wannan ita ce tafi kowa cin nasara kuma ta yi amfani da makirci ta hanyar da ya dace ta yi amfani da kaidi da dabara da kissa ta hanyar da ta dace amma da ta yi amfani da wannan dan jan hankalin wani mutum a waje to kuma wannan ta yi amfani da abin ta hanyar da bai dace ba kuma dai da sai masa dabara ta ja shi har cikin daki shiga nan gurin cikin gida kulya duk kofar da ta shiga ta kulle ba tare da shi ya sani ba ya yi gaba ita tana baya duk inda aka gaba sai ta kulle duk inda ta gaba kulle har aka je can karshe inda babu kowa da gashi sai ita ghallaqat al-abwab wa qad haytala shi kuma tunda Allah ya sa yana da damara ta takawa yana da sulke na takawa yace ma'aza Allah innahu rabbi ahsana maqwai innahu la yuflihu zalimin ya so ta ba wai bai so ta ba yayi sha'awar ta ba wai bai sha'awar ta ba amma sha'awar sa yana da control a kanta dan kawa ta fi sha'awar, amma ita kuma sha'awar ta fi karfin takawarta dan haka saboda ta kawarta ne sai ya gudo ya bude wannan kofa tana bin shi ya bude wannan kofa tana bin shi ta kama rigar sai fizgi واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيد هذا الباب تازو تات sun zo bakin ƙofa ta سنزو ta قوبا da دا قوم ya zo. tana ganin mijin kuma kawai sai ta canza labari ta ce ma da za'u man arada bi ahlika su'an illa an yusdana aw azabun alim babu abin da ya dace a yi wa mutumin da ya so ya aikata mummunan wani abu da iyalinka sai dai ko a kulle shi ko a yi masa azaba mai radadi malamai suka ce anan din ma ta ya bayyana kaga sai ce mata ta riga annabi Yusuf magana kaga ko in ta riga shi magana wanda ya riga magana lokacin da mace za ta yi magana ba wai da baki kadai suke magana ba gaba ɗaya. dan idan ita suka zama more emotional wato takan yi magana da dukkan jikinta ta yi hawaye ta zubar da hawayen ta yi kukan da karamin sautin da menene sai ka ji ta ka dauka lalle ita dukki an cuce ta kuma nan take ta kai karan kuma a cikin karan tana ba da shawarar dokar da za a dauka kaga wato ma'ana karar ta zama karbabbiya yanzu tattaunawar ba akan maganar yayi ko bai yi bane ya kamata su tattauna su zama akan mai hukubar kuma hukubar har sai ta bada option guda biyu illa an yi zana ko dai a kulle shi aw azabun alim ko a masa azaba mai tsarni ma'ana ita ta riga ta yanke zabi wannan ko wannan kituwa in ba ma kirki ba in ba ciki titi ba da kulle kulle ya za a yi ai wannan to amma haka sai kuma a cikin malamai suka sake cewa duk da haka ya nuna tana son annabi Yusuf dan me sa a cikin option din mutum a kashe shi ba <laughs> ba ta sa a kashe shi <laughs> tana son shi amma an daure shi wata masana kuma za ta je wata kissa ta ce ayi ne ai ya dade sai a sake shi ai ya horo ai ya yi hankali <laughs> za ta zuke wannan bayanin ne daga baya azabun ali azaba mai radadi idan an fara daya biyu za su ce to ai ya ji a kyale shi da haka kwata kwata bata ba bata kawo zabin cewa a kashe shi ba tunda tana son shi to a nan gudun ne fa miji shi kuma yana son ya tabbatar mai ake ciki da aka samu wani mai ba da shaida ya ba da shaida ya ce shi abin da yake gani shi annabi yusuf ya ce ita ce ita kuma ta ce shi ne har kuma ta ce yi, kaza sai wani mai ba da shaida ya ce a'a ni ina ganin ranka dai abin da za a yi a duba rigarsa a gani idan rigarsa ta yage ta baya to ita ce ba ta da gaskiya wannan ya nuna yana gudu ne tana bin sa idan rigarsa ta yage ta gaba to shi ne baya da gaskiya wannan ya nuna yana kai mata farmaki ita kuma tana ture shi har ta yaga rigarsa kenan sarkin ko yana duba rigar annabi Yusuf sai ga ta yage ta baya falamma ra'a qamisahu qudda min dubarin qala innahu min kunna inna kunna azim da ya ga rigar ta yage ta baya sai lalle wannan makircin ku ne da dabarar lalle kaidin ku yana da girma haka sarki ya faɗa matarsa kaidun ku kuma tana da girma Allah kuma ya kawo kisar bai kare ta ba wannan sai nuna kaidun ku yana da mai wai ba za ku faɗa ba Allah ba ku hakuri yana da girma in ba ku faɗa ba ni na faɗa kaidun ku yana da girma sai dai wanda Allah yake yi yace Yusuf arda na hada kai Yusuf kawai ita firka ita kuma yace wastaghfir li dambiki innaki kunti min as-safiyin ki nemi gafaran zunubin ki lalle ke kin yi kuskure to daga nan sai matan gari suka yi ta yaɗa jita jita ka ji dan Allah wai wance wai yaron gidanta mai mata wanke wanke kai duniya ta lalace bana ta wani surutu irin wannan ana ta gulmar ta a gari yaron gida an ba ma lalacewa ba ya za a yi yaron gida mai mata wanke wanke a su ba su san bai ta mai ta gani to da sai ma kirkin nata ya kara bayyana sai ta gayyace su walima sai kawai ta shirya cin abinci a ah, don matar gwamna take raye ku tace ku zo ta shirya muku walima ko buɗe baki ba kuna zuwa ba idan matar sarki ta gayyace ku ba za ku je ba matar sarki ta gayyata ai duk mata yawanci suka je to shi kenan tana yin gayyata kin ga manyan gari duk za a je irin matan manya kowace mai ji da kanta to sai ta musu dabara cikin abubuwan da za a ci na kanta-kanta da abubuwan da sai an yanka da wuka ne an ajiye masa kamar apple a ajiye miki da iruka a gaban ki sai za ki fere shi ko kankana da wuka a gaban ki ko lemo da wuka a gaban ki ko wani abin da sai kin fare da wuka duk suka zaba ta zo ta samu da kowanne aka ajiye mata a gabanta bayan sun ci abinci sai wannan kayan marmari ya rage suna cikin wannan sai ta turo shi dabara kamar bai ka can ka ɗauko min kaza kuma dole sai ya bi ta inda suke kuma ya sake dawowa ta wajen lokacin da ya taho fa gaba daya suka gaishi wajen zuwa dawowa kowace tana rede abu redewa ko tana yin duk suka yake hannunsu falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim yayin da suka ganshi suka rikice suka zautu suka fita daga hankalinsu ba su ba ganin kyau irin wannan ba duk suka yake hannunsu suna cewa hasha lillah tsarki ya tabbata ga Allah ma hadha bashara kai wannan ba dan adam bane ba in illa kai wannan a cikin mala'ikun ma ne da ta gada sun yanke hannayensu kuma su da kansu sun yi irin wannan comment din da bakunan su sun ce ai ba dan adam bane mala'ika ne ai da bata ce mala'ika bane bai tuna nan da dan adam ne yaron gida ne amma su ne yanzu ka ce mala'ika sai ta fito su ce fa zalikunna allazi lumtunani fi shine ne wanda kuka zarge ni game da shi kuka ce ai na zama kaza na zama kaza to ku kuma ba ni ban yanke hannu ko kun yi mai wanda laqad rawatuhu an nafsi to anan sai ta bada kaida tace hakika na neme shi nayi kokarin in yaudare shi amma fassa a sam ya tsare kansa wannan ba yabo bane ba wanda aka yabe shi akan wannan me kamata a miji ba sai a bashi kyautar girma ba amma tun da so din yaron da yake a cikin zuciyarsa sai suke wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakunanna min as-sagirin in dai abin da na umarce shi bai yi ba wallahi sai an daure shi kuma sai ya zama cikin kaskantattu har yanzu ta ke da aka shi amma dai a ɗaure shi wannan fa ya jawo annabi yusuf zama a cikin kurkuku shekara bakwai shi kai shi da ya ga ta sa shi gaba ɗin baya da zai ya daga hannu ke rabbi a ahabbu ilayya ya ubangiji in samu kaina a kurkuku a boye wallahi shi yafi alkhairi a gare ni mimma ya da ni ilai sama da abin da su suke kokari in yi wa illa tasrif anni hunna. ya ubangiji in baka kawar da ni daga kaidun su ba da makin su su mata to shikenan asbu ilaihin wa kum min al-jahilin zan karkata zuwa gare su kuma in yi aiki na jahilci na jahiliya annabi Allah fa Allah ya sa ta sa kai ta kurkuku zaman wata shekara bakwai dan ya kubutar da sharrinta ko in ce makircinta to kenan alqur'ani ya tattauna game da mace akan cewa akwai makirci tattare da ita kamar yadda na faɗa na wata ya ta na wata wata din ta fi kwarewa a kan wannan shi yasa kake ganin duk gidan da yake akwai mata biyu kuma aka samu makirai to an furke shi a cikin sa to kuma sai dai in suna amfani da makirkin ta hanyar da ta dace to shi namijin ya fi kowa morewa kuma a duniya ko sarautar gari bata fi wannan daɗi ba to amma in suka amfani shi ta positive side to shi ne ji ko mun kankantar tsayar kuma ko mun girman tsayar ko wace tana da makirci irin nata an taɓa baku labarin wata wata wata wata mace tana tare da mijinta sai je auro wata to ita din dama ta shigo da makamanta din da makirci za ta yi amfani da shi ta hanyar sadaki sai ta lura da yawancin take yi ita dan ta yi abin da ya fi wannan yawa tun daga abinci har kaza har kaza har kaza to yadda ke sarfa take fa idan ya cire kaya aji kafin ya dawo ta ɗauki kayan ta wanke ta goge wancan kuma da ba ta yi sai ta gani ita ma sai zanto cewa da ya ci shiga ɗakin ta cire kaya ya aji ita ma sai ta ɗauka sai ta wanke ta goge sai ta zo ta kai man goge takalmi da irin brush din nan tana goge musu takalmi ba sai an baiwa irin shushe na a waje ba ita ma wancan sai ta sai haka idan ta tashi yin girki sai ta yi kala kaza ita ma wancan ta yi kaza duk abin da ne amurai ta yi ita ma uwar gidan da ta tashi sosai rilis amma da amaryar nan ta tashi wani makirar makirci mijin yana da mota kawai da safe sai a ga ta sa hijabi ta dauki boki ta je wanke mota waje sai sai uwar gidan ta bi ta waje ta ce wallahi ba za ta kwace wa miji ba mayya ba ba ba ba ba aka ta bala'i mace da wanke mota ke ba ki fito ki wanke mana abu na takwas mace a fagen da'awa qur'ani ya tattauna da mace ya tattauna game da mace a fagen da'awa fagen wa'azi fagen al'amr bil ma'ruf fagen annahi anil munkar ubangiji yake wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu an ambaci ma mummunai maza da mummunai mata sai aka ce kuma ya muruna bil ma'ruf suna umarni ki hawa wa hauna anil munkar wannan sai nuna yadda namiji ke umarni da kyakkyawa ya hanya daga mummuna mace ma za ta iya yin wannan mace za ta yi da'awa alqur'ani bai kyale da'awa ba ta zanto khassa bir rijal ta zafi mata to sai dai inda ya mace za ta je ba lalle ne kuma ya zanto nan da namiji zai je ba ko inda namiji zai je ba lalle ne mace ta iya zuwa ba zai iya tashi in baro gidana a Kano in zo in yi muku tafsiri a nan gurin amma mace ba za ta bar mijinta ba a nan gurin ita kuma ta tafi Kano tafsiri <laughs> ba ba ta wannan lafishin ba sai dai ce tafsirin ta a Maiduguri amma haka ni na zo nan gurin in yi tafsiri zai zo a wani gari tsar kwana ɗaya kwana biyu dan je in yi da'awa mace ba za ta yi wannan ba sai ta sami izini daga wajen mijinta kuma in za ta tafi dole sai da muharrabi zai iya tara maza in yi musu wa'azi in tara mata in yi musu wa'azi mace za ta tara mata yan uwanta ta yi musu wa'azi shi ya fi sama da ake za ta tara ta maza to wannan dai sune bangarori da ake lura da bambance bambance zai iya bayar da awa takwas tara a waje dun na za'awa ne mace idan ta haka kuma za ta bar gidanta yanci ba kowa dole ne za ta bar za ta fita dai ta bai wa da'awa awa biyu awa uku an fita karfe goma an dawo da azhar shikenan kuma sai gobe namiji kuma kila sai bayan la'asar kila ma sai dare don aikin da'awa ne ma'ana dai mace ya kamata ta lura tuqarin bain alwajibat almanziliya wa bain wajib dawati ila Allah ta'ala wajibin da ya shafi gidanta ƴaƴanta kula da mijinta kula da yaranta tsaftar gidan abinci da komai da komai da tsara komai kula da yara sun je makaranta sun dawo sun tafi islamiyya sun dawo homework da aka ba su sun yi ko ba su yi ba dole wannan ku shaka babu shine kan gaba kafin wancan za ta san wa waje waɗansu awanni ne amma galibin awannin suna gida amma in ta fita cikin wannan awannin biyu kar wanda yake dan mai mace ta fita sai dawa tana da aya cikin alqur'ani sannan abdullahi dan abbas ya fassara wa kullu qawlan ma'rufa dake cikin suratu al-ahzab cewa abin da ake nufi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma umarni ne ake ga mace kullu qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana kikkiawa ma'ana umarni da kikkiawa da kuma hadi daga mummuna mace za ta iya yaɗa ilimi za ta karantar ko a makarantar islamiyya ta mata ko a makaranta ta yara kanana ta kuɗa maza da mata ko matan kaɗai ko mazan kaɗai mace idan tana da ilimi wadatacce za ta iya karantar da hatta namiji domin umma na Aisha ta karantar da waɗansu daga cikin sahabbai illa iyaka tana cikin suturarta akwai hijabi tsakanin su to wannan shine kuma akwai manyan tabi'ai da suke alfaharin sun rawaita hadisi kai tsaye daga bakin umma na Aisha Allah ya kare da gare akwai ɗaya daga cikin malamai a baya a tarihi da yake nuna alfahari da cewa cikin malamansa yana da malamai mata 180 cikin waɗanda suka karantar da shi a ce duk wannan ya nuna mata suna irin wannan a cikin da'awa kuma qur'ani ya tattauna game da ya mace akan wannan abu na tara da alqur'ani ya tattauna a kansa game da ya mace alqur'ani ya ke banci ya mace da kira zuwa gare ta irin yadda yake banci ɗa namiji wato da namiji an kiraye shi haka ya mace ma an kiraye ta kaga a cikin alqur'ani ya isa inni mutawaffika ko ba haka ba ya ibrahim kar saddaka ru'ya inna kazalika najzul muhsinin duk waɗannan annabawa ne Allah na kiran su shi da su to haka kuma Allah ya kiraye mace shi da ita a cikin alqur'ani ita ce maryam ya maryam kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kuma ya kirayi taron matan annabi su ya nisa annabi ya ku matan annabi su na ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytun fala taqdama bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'arufa. duk wannan tattaunawa da ya mace game da ya mace abu na goma wanda ina jin a sa zan tsaya dan na lissafa ababai 21 ne kun ga ko rabi bai yi ba amma kuma lokacin ya yi dole in tsaya a nan gudun abu na goma wanda zan tsaya a kansa kariya da alkur'ani ya baiwa ya mace don kuma na qur'ani ya mu bukata ya bai mata kariya daga kagen za a mata ko sharri da aka mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tafiya sai ya tafi da Aisha to a wancan lokaci mata ana daukar su a cikin haudat haudat wani kamar dan gida ne haka da ake na katako sai a dora bayan rakumi a rufe to mata ake dorawa a kai sai a dora su kan bayan rakumi a halin tafiya dan mace ta zanto cikin sutura to da annabi ya zo wani ya da zango ummu na aisha aka kwantar da rakumin aka sauke ta da kai aka ajiye ta bayan maza sun tafi ta fito sai ta tafi bukatunta bayan ta yi bukatunta ta kammala ta dawo ce kuma ta bar abun wuyanta wanda yake ba nata bane ba na da Aisha ne ta kike kai mana tabbata ana asma'u ne abun wuyan nata ne to don haka sai ta koma don ta je ka dauko shi annabi kuma da ya ga dawo wata farko ya ɗauka ta dawo kenan ta shiga cikin wannan gidan da ko haudaki sai ya umarni sahabbai su ɗauki wanda abu su rora kan rakumi a kuɗi sai aka ɗauka a kan rakumi kuma aka tafi ashe an tafi an barta ta dawo wuri babu kowa sai ta ce bari ta zauna a nan gurin dole in sun yi gaba sai gaba kowa sa dawo inda take kar ta tafi ta bata a cikin sahara amma su sa iya dawowa inda take to kuma ashe a zango na baya kafin a zo nan an baro wani mutum mai suna Safwan ibn Mu'attil shi Safwan ibn Mu'attil shi kuma a duk lokacin da aka yi tafiya akan bar shi a baya shi abin da zai yi tsaya a baya idan kowa ya tafi kamar an yada zango anan an huta an ci abinci an yi mai an tafi sai zo yana duddubawa ko wani zai jefar da wani abu yayi mantuwa sai ya dauko ya tafi masa da shi an baro shi a baya yana zuwa nan wannan masauki na gaba sai ya ga Aisha tana barci fuskar tana buɗe. kuma dama ya san cikin kafin hijabi yana ganin ta suna cikin bacci sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar nan da ya faɗa ita kuma sai ta farka daga nan sai ya juya baya ya kwantar da rakumansa ya tafi can da ya zauna bai cewa aisha kuma ba ta ce masa komai ba ita kuma sai ta zo ta haura kuma ya bayar da mintunan da yake jin yanzu kenan ta haura kuma ya ta taho da baya da baya don kare kalle ta ya ja raƙumin ya tsaga shi ya ci gaba da jara raƙumin har zuwa inda manzon Allah yake bai ce mata komai ba ba ta ce masa komai ba ba ta ce ba an tafi an bar ni na jefar da abun waya na bai ce me kika tsayayi me yasa biki ba wanda ya cewa kowa komai shi ne ta amma munafikai suna ganin sai suka ce eh dama hada baki suka yi hada baki suka yi aka yi ta yada jita-jita cewa ai sun hada baki ne don su yi fasikanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu damuwa mai tsanani ya rinka neman shawaran sahabbansa idan ya tambaye wani wani me za ka ce ka ji fa abin da aka faɗa ga na? ce mazan Allah ka rike iyalinka mu ba mu san komai ba sai alkhairi game da su ya tambaye wani ka ji fa abin da aka faɗa game da matata manzo Allah ce tuba Allah ya halaka maka mata ba da yawa idan shakka ta shiga cikin zuciyarka ka sake ta mana ka aure da wanda ka ga dama manzo Allah dai yana ta sanya tara bayanai ya ji zuciyarsa kun ga wannan ya nuna annabi bai san gaibu da ya san gaibu zai san cewa ba abin da ya faru amma damuwar sa a nan kun ga rashin sanin sa game da gaibu kenan yi eh ta damuwa umma na Aisha ko bata san me ke faruwa ba ita ne ta ga annabi ya canza mata bai yi fushi da ita gaba ɗaya ba amma baya ba ta fuska irin da har sai da wata rana sun fita bayan gari ita da wata mace mahaifiyar mistah shi kuma mistah akwai dangantaka tsakanin shi da sayyidina abubakar baban aisha saboda haka sai mahaifiyar ta take cewa ke biki ga abin da ake faɗa ba gari ana ta yada kaza kaza da kaza da kaza da kaza tace game da ni aka ce game da ki dama ba ta da rikin lafiya sai rikin lafiya kuma ta karu da ta dawo gida sai ta kallon annabi ta ga wace irin ma'amala da mata sai ta ga lalle kan akwai canji a ciki sai kuma mai zina annabi cewa za ta je wajen iyayenta gida sun da ba shi da lafiya annabi sai ta koma gida wajen iyayenta sai ya zauna wajen iyayenta iyayenta suka yi ta mata fada suka yi ta mata fada suka yi ta mata fada ta yi ta kuka ta ce ni ban san yadda zan yi ba idan na ce ban yi ba za ku gaskata dukkan gari da suka ce na yi idan na ce na yi kuma zan faɗi laifin ni ba laifi na bane ba babu abin da zai iya ce muku sai dai cewa kawai na miƙa al'amari na zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo duba ta tun yana shiga ɗakin ya zanto ba shiga ɗakin da take kawai sai dai tambayi iyayenta ya ta kwana da jiki cikin tara jawaban sai je nemi barira barira bai wata ce da take mata hidima take mata aiki amma babbar mace ce ta girma Aisha ne sa ba kusa manzo Allah ya kirawo barira ya ce ke kike tare da Aisha kamar da irin yanzu mutum ya aure yarinya mace karama kuma yana da mai aiki babba mai shekaru mai hankali kin ki tare da wanci shin kin ga wani abin da zai jefa miki shakka game da ita ta ce haba manzo Allah ta ce wallahi ban taba ganin wani abu da zai jefa min shakka game da Aisha ba in har Aisha tana da laifi laifin ta ɗaya ne shine ka kawo mata gari ka ajiye mata wanda za a kaɗa gurasa sai ta kace ta bari tumaki su cinye tace in har Aisha tana da laifi wannan shine ta a ba ta ajiyar gari na alkama wanda za a yi gurasa ta bari tumaki su cinye tace banda wannan ba ta da laifi a duniya to wannan ko laifi ne ba za a sa wannan ba a cikin laifi aka ɗauki kusan wata ɗaya ana cikin wannan hali sai da na abubakar da mahaifiyar Aisha suna cikin halin ka kai Aisha suna cikin halin ka kai annabi na cikin damuwa munafikai kuma sai ya haɗa jita jita suke sai ya da zantan ake kun san irin wannan yana da damun mutum yanzu kawai a miki kage a cikin unguwarku a cikin garin kan abin da kike ji ba yadda abin zai dame ki yana da yawa to wata rana annabi ya zo ya duba ta jiki zai fita kenan sai ya tsaya yana da gauje sai ta ga gumi ya karyo masa irin abin da yake faruwa lokacin da wahayi zai sauka a kansa sai ubangiji ta'ala ya saukar da aya goma a jere a cikin suratul nur dan ya wanke Aisha cewa ƙarya aka yi mata ƙarya aka yi mata kuma waɗanda suka yi mata din kashi biyu ne akwai wanda da gangan suka zama magana suka yada wannan sai ubangiji ya yi musu azaba ranar tashin kiyama ba za a yafe musu ba akwai waɗanda su kuma ji suka yi an faɗa suka ci gaba da faɗa ba da niyya ba su waɗannan ana fasa ran za a yafe musu aya goma a jere akan Aisha ita kadai akan a kare ke mace آية goma da lalle alkur'ani ya biyo ya mace daraja ya bata mutuncinta innal ladina ja'u bil ifki لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم innal ladzina yuhibbuna an tafi al fahishatu fil amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم الله اكبر aya goma a jere suna bin juna dan Allah ya ce ƙarya aka wa Aisha aya goma dan a kare ya mace dan kan darajar mace a duniya in tabi Allah goma dan a lokacin da wannan ayoyi suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sayyidina Abu Bakar ya faɗa wa mahaifiyarta aka je aka faɗa ummu da Aisha sai mahaifiyarta ta ce ta shi ke zan goyo mijinki dan barna ta ce ba ruwa na da shi Allah zan gode wa shi ya warkar da ni <laughs> sai da aka faɗa masa ba ya yarda ba ko kuma ya sa shakka idan dai yangan nan dai ke ta yaro annabi kuma ya san yanga ce tana son shi a zuciya amma ba da ya gaba iyayenta ba shikenan labari ya wuce aka karantar da wannan aya ga dukkan musulmi kowa yake to banda wannan akwai bangalori daban-daban cikin alkur'ani wanda Allah ya bada kariya game da mace da haka hakikanin gaskiya wannan latta kamar yadda nace tattaunawar alkur'ani game da mace tana da faɗi yanzu na yi muku rabinta idan Allah ya kai mu wani lokaci kuma ma rabin na daban dan lokaci ya riga ya ja abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi a cikin ladani da ku kuma Allah sa darussan da ke ciki kuma amfani da su dan darussa ne muhimmai da za su taimaka muku a cikin rayuwarku a zaman ku da iyalinku ƴaƴanku mazajenku danginku da komai da komai naku Allah shi mana zaman katar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh